sai da ta kammala sarrar sannan ta nada kafet ɗin ta cusa a cikin wardrobe tare da hijabinta. aka ta yi gaban dressing mirror tana kallon kanta a cikinsa. Sak namiji babu wanda zai gane cewa ita mace ce. Sai yanayinta ya koma tamkar na ɗan daudu. Hannu ta sa tare da shafa bakin gashinta da Mariya ta sanya mata. Murmushi ta ɗanyi ta saki ranta ta ce, Sai Rich kenan, dramatic girl. Ƙarar kin tsaka ta yi saboda azumi ta fi sanar da ita cewa za su yi aiki a kicin zuwa anjima. sai da ta fara rufe ko'ina na cikin ɗakin gudun kada azumi ta zo ta same ta tana canza kaya ta gane cewa ita mace ce cire kayan jikinta ta yi ta maida cikin bag sannan ta ɗauko wasu riga da wando ta riƙe a hannunta komawa ta sake gaban dirishin miro tana kallon jikinta hannu ta sa ta kai zirin fan ɗinta tana shafa platomi wanda platomi ɗinta wanda yake tamke tamkar ba taɓa cin abinci ba mayar da hannu ta yi saman bombs ɗinta wanda su ma ta matse su gam da abin matse beli Hace ta bata so hakan ba, don tana matuƙar son su sosai. Amma babu yadda za ta yi cikin aiki ne. Kagashin kanta shi ma an mai da shi dan guntu. Amma hakan bai wundame ta ba saboda iya saninta ko da an aske mata gashi irin haka, to wudin one more zai koma yadda yake kuma tsayin sai fi na da. Cin alamun tafiyar mutum ne kamar an nufo ɗakin ta yasa ta yi saurin zura dogon wando tare da riga. Sannan ta yi gaggawar gyara ɗaurin da Mariya ta yi mata kamar rawani. Ƙwanƙwanƙwan ta ji an yi nokin ƙofar. Cikin sauri ta ƙarasa ta buɗe ƙofar. Azumi ce tsaye fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce, Tukur ina fatan ka shirya, saboda yanzu za mu ce nuna maka yadda aikin yake. Cike da girmamawa sai ta ce to hajiya. Azumi ta yi mata wani irin kallo wanda har sai da gaban sai ya faɗa a tunaninta ko ta gano ta. Amma sai dai ta ce, Stop calling me hajiya. My name is Azumi, call me by my name. Because we are in the same in this house, I am a housemaid just like you. ta karasa magana tare da ficewa tana cewa follow me binta kawai sayarish ta da dan murmushi a saman fuskarta kicin suka shiga amma sayarish ta kaza gane inda suke tsabar haɗuwar gurin tsabar haduwar gurin ce ta sa ta kasa tantance inda suke an kawata komai na kicin din da dukkanin abubuwan bukata sam ta manta aikin da ya kawo su sai faman kalle kalle take sai da ta ji murya azumi a kunnen ta sannan ta dawo cikin hayyacinta tukur Yanzu babu da enough time. We'll make a dinner now. In ya so zuwa gobe I will explain everything to you. Especially zama da samarin gidan nan darasi ne mai zaman kansa. Duk zan koya maka. Sai sai take ganin kamar maganar Azumi ta ce. Yanzu har akwai mutumin da za a ce sai an koyi darasin zama da shi. Haka suka fara aiki yayin da Azumi ke yin girki. Ita kuma ta bar wa Sairu firar dankali da kuma yankan albasa. A cewar ta ta fara da karamin aiki. Suna cikin aikin ne shi ta fara jiyo karar motoci. ras ta ji gabanta ya faɗi domin da jiniya motoci ke shigowa uhm, Wani alama ce mai nuna cewa masu gidan sun dawo a cewar azumi zuciyar sa sayar sai faman harbawa take yi saboda tsanin firgici da yawa zuciyar ta ƙawanya ƙa'idar su ne daga sun shigo babban falo za su fara kwala mun kira ka saurara ka ce azumi ta fada tana dan murmushi hannun sayar sai faman kakarwa yake ta dai ba za ta iya tantance muryoyi nawa bane ta ji amma tabbas ta jiyo muryoyinsu azumi Azumi, Azumi, da ƙarfi sai ya kwala mata kiran without any respect. Cikin sauri Azumi ta fice tana cewa Sayarish, please ka kula da girkin na I'm coming back now. Sayarish ta amsa da to. Daga inda take tana iya hango hango saboda kicin din irin model design din nan ne wanda ba kofar shiga gare shi ba a buɗe yake. Sai dai ba za ta iya identify face ɗinsa ba. Hankali a tashi Azumi ta karasa wurin da suke tana faɗin welcome back stars. ko kallon arziki ba ta samu daga wajen su bare ta amsa mata sanda zuwan da take musu sai ma complain da suka so mai mata ina fata an gyara min bedroom ina dan bana son kazanta in ma kin san ke gyara ba let me know ɗaya daga cikin su ne wannan furucin Masa ta kusa da ɗayan gefen dan ta ji shi kuma mai zai ce hannu ya sa yana shafa cikin sai ya ce ni matsala ta abin da zan sa a na. please kafin na shiga na yi wanka ina so na tarar da abinci jera a saman tebul ɗin nan if not kin san sauran matsa azumi ta sake yi kusa da ɗayan domin kasancewar su duk ajiyar suke yi su takwas na faɗa miki injin wanki na ya samu matsala tun safe gashi na tara kayan dauɗa gajeren wanduna na ma duk sun yi da fatan kin wanke min su haka ta dinga sauraron su babu wanda bai yi magana a cikin su ba bayan ta gama sauraron su one bayan ta ce komai da kuka lissafa min an kammala shi abinci ne kawai shi ma yanzu zai yi da sa da izinin Allah kama hanya suka yi suka wuce bedroom ɗinsu wasu na ups ce wasu kuma downs ce babu abin da ya burge Sirish sai kakin soja da ke sanye a jikinsu abinka da hamsin ga ga tsayi ga haɗaɗɗiyar sura sai abin ya bada citta tunani ta so mai a cikin ranta oh ni kowa ne ne babban yaya a cikinsu ko da yake na ji azumi ta ce su ba sojan Najeriya ba ne USA ne zan so na gan shi dan daga ji ya haɗe da hajjaji ke zuzuta shi ta ƙarasa tunaninta tana murmushi ta kaɗa abinta Shigowa Azumi ce tana faɗin, maza tukur a shirya abinci a dainin bai su fito, ai ina ga girkin ma ya kammalu. Wasu haɗaɗɗun kuloli ta ɗauko daga cikin Kabinet, kamar ranar aka fara buɗe su daga cikin kwali, saboda tsantsar kyawunsu kamar ba abinci za a zuba a ciki ba. A wani faffaɗan tire ta shirya komai, ta miƙa wa a zuwan ta je ta fara shirya su a dining area. Gabanta sai faɗuwa yake ta karɓa, tsoronta dai shine bata san da za ta fara shinkarwa a a cikinsu ba. Dam ɗin da ta isa danin ɗin mutum ɗaya ta samu. Zaune jikinsa sanye da white t-shirt da black short trouser. Ba lura da ita ba sai jin cool boys ɗin ta ya sauka a kunnensa, sanye da hutawa. A ɗaya ɗago yana kallonta Lokacin da suka ido ƙara ware ido ta ganin irin kyawunsa. Da matashi ne da ba zai wuce shekaru goma sha takwas ba. A tunaninsa zai ga mace amma sai ya ga namiji. Tabbas shi muryar mace jiyo mai daɗin gaske a kunnensa. Wani ƙayataccen murmushi ya sakar mata wanda sai da tsigar jikinta ta tashi. Gulbos ɗinsa ce ta ratsa sassan jikinta. Am ko kai ne sabon mai aikin da aka ce za a kawo mana ne? Daga masa kai ta yi alamar iba e tare da ta amsa ba. Jinjira kan ya tare da ɗan taɓa ƙaramin bakinsa. Yayin da riji ita kuma ta soma jira kayan abincin da ta kawo a dining area. Bayan ta gama ta kuma komawa ta ɗauko sauran waɗanda ba ta kawo ba ta jira tsab akan dining ɗin. Allah Allah kawai take ta kammala jira abincin kafin sauran su ƙaraso. Murasa ce ta katse mata saurin nata da cewa cikin pep soup din nan zaka zuba mu sannan ka haɗa min shi da irish a cikin plate ta amsa da to kamar wata munafuka sai faman sirar da kai take kasa don gani take kamar za su gane ta plate ta zaro daga cikin set ɗinsu ta buɗe ɗaya daga cikin kulolin da ta kawo nan take wani daddadan ƙamshi ya gauraye wurin sai fin ta ɗauka ta soma zuba masa kazar a cikin plate sai faman haɗiyar yawu take hannunta kuma sai faman kakarwa yake ga wani gumi da yake sauka ta gefen sajenta Kammala zuba kazar ce sannan ta buɗe kular da ke ɗauke da irish ɗin ta zuba masa kaɗan. Muryar ta ce ta ji yana cewa ya yi min kaɗan ka cika min plate ɗin. Cika masa plate ɗin ta dam sannan ta tura masa gabansa. Cikin sauri ta kama hanya za ta koma kicin. sufum ɗin fa ko so kake sai na ɗauka da kaina. Sannan haka ake ba da abinci a gidanku? Babu drinks? Har zuciyarta ta ji maganar tasa. A tunaninta zai yi sauƙin kai ganin ya yi mata murmushi daga farko. lallai yau take ganin izza ga cokula kuma ga da kuma drink jira a kusa da shi amma ya fi karfin ya sa hannu ya ɗauka dole sai an miƙa masa kuntun murmushi ta saki tana mai komawa ta miƙa masa cokulan sannan ta zuba masa lemun a cikin cup glass ta miƙa masa ya matsa fuska ya tare da sa hannu ya karɓa yana mai cewa gaskiya kana buƙatar training don da a ce babban yaya ko kaftin wa haka da ka gane barna kafa sake don sai ka yi tsallen kwaɗo a gidan nan ya ƙarasa magana yana kurɓar lemu da ta miƙa masa cikin wani irin yanayi Sayyidu ta juya ta bar gurin. Wannan ne karo na biyu da ta ji an ambaci babban yaya, wanda hakan na ƙara sa mata tsoron sa a cikin zuciyarta. Komawa ta yi kicin ta samu ta samu azumi tana gyaran gurin da suka ɓata. In ta ne yasa ta ɗagowa da sauri ta ce, Subhanallah, me yasa ka dawo? Ba tare da ka kammala sabin su ba. A'a na ga ba su fito ba ne shi yasa na taho. Ta yi maganar fuskar ta ya matsa saboda rashin nutsuwar da take ciki. Azumi ta ce, maza ka koma kar ka ja min bala'i ba ka san halin yan mazan gidan nan ba ba ka sayar shi ta so ba jiki a sanye ta kama hanyar komawa dainin din hannu azumi ta sa ta riƙe ta alamun mamaki ta ce lallai dole sai na miƙe tsiya kan yaran nan yana abu kamar mace anya wannan ba dan daudu ba ne, ta sha magana tana tambayar kanta tun kan ta sa take hangen su a lokacin sun ƙarasa gaban dainin din Kowannensu sai ya ja kujera ya zauna kasancewar janin din dogo ne wa mazaunin mutum goma sha biyu Tana jin ɗaya daga cikinsu yana cewa, wai ubin wa ake so ya zuwa mana abincin nan ne. Cikin sauri sai ta sa ta ce, ni ne yallaɓai. Gaba ɗaya dagowa suka suka yi mata ƙuri da idanuwa suna kallonta. Wadda ita ma ta yi wuƙi da idanun nata. ‘Yan kama kama ta shiga yi hankalinta a matuƙar tashe, sai wurga idanu take yi. Wannan ɗan daunin kuma daga ina haka aka samu shi. Ɗaya daga cikinsu ya tambaya yana kallonta. hantar cikin ta ce ta kada sannan wani gumi ya fara tsafo mata su duka sauraron ta suke ji su mai za ta ce mutsi ta sun mai da ta alaman tana so ta ce wani abu am am duk sai suka bi ta da idanu yayin da ita kuma ta daburburce jimrai azumin ce yasa sai sauki ajiyar zuciya karasowa azumi ta yi tana faɗin afuwa yan samari ban yi muku bayani game da sabon nan aikin da aka kawo mana wanda zai dinga taya na aikace aikace ba ƙasa kunne suka yi suna sauraron ta faka faɗar Sairis sai tare da cewa, sunan shi tukur daga yau shine zai dinga taimaka min wajen aikace-aikace a cikin gidan nan. Ta ƙara magana tana kallon kowannensu. Tawa baki suka yi ba tare da sun ce komai ba, dama kuma ta ta hakan daga gare su. Da haka ta ci gaba da cewa, tukur wannan gabatar maka da su saboda ka kiyaye zama da su. Daidai Sairis bata ce komai ba saboda a ruɗe take. Azumi ce ta so gabatar mata da su daga na farko. Waɗannan biyun da kake gani su ne takwaye. in ka lura komai nasu iri ɗaya ne suna da son zoliya musamman idan abin mugunta ne nan suka fi kauri na farko sunansa jahar shine bafa, sai twins brothers insa, ayyan tana gamawa da su ta matsa na kusa da shi ta ce wannan kuma shine kanal yusuf sarkin tsafta bai cika son surutu ba sannan baya son kallo na gefensa kuma shine khalid bai da matsala inda ya za a yi masa abin da yake so ba tare da ya tambaya ba duk sai na sauraron wannan bayanin da azumi ke mata bayan ta kammala da hannun damar damarta ne kuma ta koma other side din ta ci gaba da cewa wannan Junaid kenan sarkin murmushi duk yadda za a yi a ɓata masa rai baya fushi sai in an ƙure shi yana da son wasa da farin farin da jama'a babban burinsa shine kawai a ba shi kulawa a ɓangaren ci kuma ba a magana ta ƙarasa maganar ta tana yar dariya shi ma dariya yake haka zalika wasu daga cikin sun dan murmusa Salisu ta gane shi ne wanda ya fara zuba abinci mai kyakkyawan murmushin nan Taɓa na kusa da shi ta ce, kusan halin su ɗaya da Junaid. Sai Jabir da Irfan ba su da matsala muddin ba tsokanar a akai ba. Murmushi sai Halish da idan ta ji daɗin wannan gabatarwar. Sai dai ran tana bata cewa waɗannan ƙananu ne. Akwai sauran mutum goma daga cikin sojojin da ba sa nan. Kuma su koya za su kasance? A tare da azumi suka gama sabin ɗinsa har suka kammala cin abinci, su ya kama hanyar zuwa makwancinsa. Tattare plate ɗin da kulolin suka yi suka kaura su zuwa ma'ajiyarsu. daga nan sai Helish ta yi ma Azumi sallama ta koma bedroom ta. tana mai jin daɗin fara kasancewa a wannan awesome family ɗin babbar damuwarta shine ta zo a matsayin namiji a maimakon mace bata sanya abin zai kasance ba a duk ranar da asirin ta ya tonu tun da ta samu gari ta haye ta soma share bata san me yake wakana ba har sai da ta je kunkusar kofar da azumi ke mata a firgita ta farka tana neman mayafin da take naɗa kanta da shi tun ta hango a yashi a gefe guda Ɗaukowa ta da hanzarinta ta ɗaura a kanta sannan ta nufi ƙofar ta buɗe mata. Fara azumi ta sakar mata, I'm sorry, na katse maka bacci ko na ga ana kiran sallah ne shine raina ya bani cewa ka tashi ba saboda ga gajiyar tafiya sannan ga aikin da muka sha jiya cikin yaƙe sai ta ce 'A'a wallahi na ji daɗi da kika tashe ni saboda ban yi sallah ba amma yanzu bari in je in yi azumi ta ce oke in ka kammala ƙarfe bakwai ka fito akwai aikin breakfast na jiran mu